babu abin da na kosa gana irin ga ana cin a gabana. Allah. Ka ai ban taba ga yarabin ba. Allah. Kai. Ka garin ka ba fi ba fi irin shirye-shirye na. Ai ka san mu a ƙauye muke mu can babu wani sai ka so binni. Kasim. Kasim. Ina dan yake. ku shirya ku sama siya mu costume mana dalla ku shirya ta mu fara aikin nan kun ji ko ku same ni a waje Allah wannan dama kike siya ba a wa kai dama gane ta ba ya rike wayo wayo eh, kai ka duka duba fim din tace ce ba mata da yalo ba <laughs> kai dalla share share ba wani magana wayo wannan yarinya take da wayo ba wani magana wayo ta yarinya nan wannan ta nan kayan ta nan ta za ta ce sai an faɗa mata a ah, ba da Allah da Allah da Allah dai magana da Allah ka duba inda ta ce kuna ma ta mana ce baban ta shi mai to rike baka labari yarinyar nan wannan yana yake gani kun babu babu malam gudu wallahi ba abin da ta iya faɗi a cikin gari director kuma eh. ha to ne kana san ma ne in tabbatar maka eh, tabbatar mu gani gwada maka tabbatar eh, ya zo nan da wannan tsayanin da kansa kina ji na kin ga dai wannan guda biyu ne ko kin ga su ko sannan kuma wannan guda daya to yanzu ki zabi guda daya ki samu guri ki zauna <laughs> me nake gaya maka ka gani na gaya maka komai da komai da ke gani ba akin da rakai da malamin wallahi ba ta da wani ainihin abu yawon mamaki saboda yarinyar nan la ilaha illallah ke sunan siyama haba naira dubu ɗaya bai ɗauka ya baki gata naira ɗari me za ke naira ɗari ka ɗauki naira ɗari ka bar dubu ɗaya in ba rashin wayo ba irin naki ko na ba babu da wayo ka san sana na an ta dari dari a minti to goma sha takwas dubu ɗayan na ɗauka ba je kala bani ba.